بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يا أيها الذين آمنوا al'ainu samani sinani daga tana da asirru wasura wani a cikin malikiya ke karka yi wajen malikiya asirru wasura karatun sura, sunna ne shinani kana da tashabbudani. kana da tashaggudul awwal da at tashabbudu ath-thani duk wanda kamar ya gurin sai kai sujada kafin sala kada jimani kana da aljaharu fi ma yujharu fihi kaga mala ya gaya mana nan yace wasirru fi ma yusarru fihi wal fi ma yujharu fihi wannan duka malikiya sunna ne to jimani kaga mana da jimun na farko shine aljaharu sai kuma aljulusu julusu zama da tahiya sai kuma ta'ani kowace kabbara banda takbiratul ula wannan menene sunna ne ya gaba da shi anan wa kullu takbiratin sunna illa al-ula dukkan kabarbari sunna ne sai dai ta farko to sannan kuma da mai ta'ani akwai ta ta ƙarshe ita ce mai tahmid ko tasmi' kace sami Allahu liman hamida wannan su ne sunnoni ke to mun zo mun tsaya kan nukta <coughs> ta tara na takwas wata bimul fatiha karanta na tara muka tsaya har muka karanto cikin raful malam raful malam amman qabada wa rafa'a ittidalan bi sayyidil adam Sallama ta biyu da Sallama ta uku ga mamu. to kaga kenan yace sallama ta biyu sallama ta uku mana sallamomin ya zama nau kenan amma wancan sati mun karanta cewa shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi me yake yi yana yin taslimataini ne kuma wannan ahadithuha mutawatira hadithan sun zo mutawatir in ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad in ka duba qaful azhar al mutanathira na imam suyuti lamba na 36 kamar da yake rubuta a sannan ka sake duba nahmul mutanafir min alhadith almutawatir duka sun ce wannan hadithan assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi aidan assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma menene mutawatir yace hada kana fi'luhu ratib annabi sallallahu alaihi wasallam din yana sallama none biyu rawahu anhu 15 sahabiyyan sahabi goma sha biyar suka rawaito wannan na gurman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wancan satin an kirga sunayensu akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas kaga daga cikin hadisan da aka rawato na sallama ɗaya akwai hadisin wa Sa'ad ibn Abi Waqqas amma dan kuskure duk wanda suka rawato daga gurin Sa'ad ibn Abi Waqqas taslimatai akwai Sahal ibn Sa'ad ibn Sa'idi akwai Wa'il ibn Hujr akwai abu musa al-ashari kaga sahabbai biyar ke abdullahi ibn mas'ud sa'ad ibn abi waqas sahal ibn sa'd bin sa'idi wa'il ibn hujr abu musa al-ashari to sai wani guda biyar din kuma akwai hudhayfa ibn al-yaman akwai ammar ibn yasir akwai abdullahi ibn umar akwai jabir ibn samura akwai albara ibn azib yanzu ka samu sahabbai kuma akwai abu malik al-ash'ari sha ɗaya akwai talq ibn ali sha biyu akwai aus ibn aus sha uku akwai abu rimsa sannan kuma akwai ali ibn umaira a ga mun samu sahabbai sha biyar da suka rawaito sallama biyu da ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma musiyudi a cikin qafil azhar ya ƙara wasu sahabbai da suka yi waya kamar al-mughira ibn shu'bah kamar wafilatu ibn al-asqa kamar yaqub ibn al-husayn sai kuma cikin nadmul mutanazir min al-hadith al-mutawatir a shafi na 67 yace wa kathirun min ahadithihim sahih mafi yawancin wannan hadisan ingantattu ne wal baqi hisan sannan sauran kuma masu kyau ne hadisi ne hasan wa tabbaci wannan maganar ibn al-qayyim yayi cikin ilamul muwaqqi'in rabbil alamin yace wal ahadithu bidhalika ma baina sahihin wa hasan hadisan da suka zo akan sallama bi ma sahihi ko sannan kuma a cikin masali ku dalala mun karanto daga gurin ibn waha wa ghayruhu an malikin at-taslimatayn shi ma mali shi kanshi yana me yana sallama bi wa huwa alladhi kana yaqutu bi malik fi nafsihi imam malik shi da kanshi abin da yake kiranta taslimatai wa sahih li a rasulillah sallallahu alaihi wasallam a can masaliku dalala makamance na a shafi na 51 sannan sai muka zo makaranta hadisan sallama daya manya-manyan malamai kamar irin su ibn abdulbar a cikin alisirka ya ce an rawaito a nan sallallahu alaihi wasallam sallama daya hadithin sa'ad ibn abi waqas hadithin aisha hadithin anas illa annaha ma'dula sai dai dukkan su hadisai ne masu illa la yusahhihuha ahlul ilmi bil hadith sannan kuma shi hadithin sa'ad ka an ambata shi a can an ambata shi a nan to sai ce hadithu sa'ad akhta'a fihi ad-darawardi ad-darawardi ya kuskure sai ce sallama daya ala ghairi ma rawahu an-nas duk wanda suka rawaito da wurin sa'ad biyu ne shi kuma shi kadai sai ya rawaito guda daya to kaga kenan sai zama hadisin shi in siƙa ne ya zama mai shazun ba gaba sai shi kada ya zawato taslima wahida wa ghayruhu yarwi anhu taslimatayn al-imam al-baji shi ma ka yake faɗa cewa ahadithu taslimatil wahida ghayru thabita basu tabbata ba al-bukhari shi ma ka cewa la yasihhu fi taslimatin wahida shay hadithan sallama dai ba abin da inganta to daga cikin malamai da makaranta suka ba a fa akwai Abu Hatim al-Imam al-Tahawi al-Imam al-Tirmidhi al-Imam al-Baihaqi al-Imam ad-Darqutni akwai Ibn Abd al-Barr al-Imam al-Baghawi al-Imam an-Nawawi al-Imam al-Baji al-Uqayli kara da Ibn al-Qayyim shi ma irin wannan magana yanzu muna son dalili malam ya kawo mana dalili akan me at-taslimatu ath-thaniya والثالثة sallama ta biyu. da sallama ta uku amma gawa lil ma'mumi in ji balarabi amma ba wace sai cewa wai mamu to shi din da ya banda ake nufi ke shi din mamu din amma ma'mum za ka dinga cewa raddan alal imam zai zama zai mayar ma da imam mana an yi ta damar na assalamu alaikum din ana takaita ta ko wa ala man sai kuma ya kasance assalamu alaikum a hankali wannan zai yi ta sai nuni da kanshi zuwa gaba wa ala man ala yasari wa ala kaga wannan harfu jarri man ala yasari ala biyu duka harfu jarri sai kuma ya mayar da wanda yake gefen shi na hagu me dalili akan wannan malai ce ni hadisi samura ibn jundabin radiyallahu anhu to kaga wannan hadisin yana bukatar sai mun karanto shi takanas daga cikin ɗaya daga cikin littafin da mali ya ambata mana littafin bazar dai zai bana wahala amma sunan abi da kamshi yana na insha Allah to mu karanta nasin da mali ka sai mu ga haka yake a cikin sunan abi da wadai akwai dan kuskure kaɗan a cikin taba yace umirna an narudda ala al-imami wa an natajawaba haka rubuta gurin yawa kaga wannan kuskure ne zan karanto maka takanas daga cikin sunan abi dawo hadithi na dubu ɗaya da ɗaya ba wa anna ta jawo wannan ɗan dubun sai ka cire shi a ka cire dubun sai kuma ka sami wa anna ta haɓa wa anna ta haɓa sai ka sami shadda akan ba'u wa anna ta haɓa sai wa an yusallima ba'duna ala ba'din wa zada al-bazzar fi salati to in zan karanto maka takanas daga nan cikin sunan abi daud as-sajistani rahimahullahu ta'ala shine sulaiman ibn al-ash'ath ya rasu hijira tana 275 na yau ne ko sana haife shi 202 sai ce babu raddi alal imam amma nan da talikin albani kenan muhammad nasiruddin al-albani gaba da ya karanta littafin zai bambance sahihi da da'ifi wannan karamin kenan kuma akwai asalin sahih sunan abi dawud da kuma da'if sunan abi dawud ban san ko akwai mai shi ba asalin sahih da da'if wajen mujalladi goma sha amma nan duka dukan shi ne ana aka matsa shi baitul afkar ad-duwaliyya to a cikin kitabu sala babi na 184 da to da mana albani zai kawo hadithin sai ce da'if wannan hadithin ce da'if don da'ifi ne kaga babu hujja kenan to al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ce haddathana Muhammad bin Usman أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن daga qatada daga wa al-hasan al-hasan shine ibnu abi al-hasan al-basri to shi karamin tabi'i ne sannan kuma ya ruwaya daga gurin samura ibnu jundab to sannan ruwayar al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri daga samura munqati sai ke cewa sai dai hadithin aqiqa yanka na in an haihuwa ke to shi wannan hadithin al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri ya ji da gurin samura amma ba haka ba alhassan an samura munqati to kaga illan hadithin ke Hadithi ne munqati sannan munqati kuma yana cin nau'in hadithi mai rauni to daga alhassan daga samura qala amarna annabi musallar sallama" ka kaga ne ce na annabi amma cin muhtasar cin hadul masail me yake cewa umirna to kaga asalin lafazin amara nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an narudda ala iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu sallama ga liman wa an natahabba yau ba an natajawaba wa an natahabba sannan kuma shashin mu ya so shashi wa an yusallima ba'duna ala ba'd sannan wani shashin mu ya mana ya ma shashi sallama shashi ya ma sallama ya ma sashi sallama to babu mushila in an ce biyu ne ma kowa ya ma kowa yi shi imam ne can da ke gaba assalamu alaikum wa rahmatullah to kai ma na ka yi an ce ya yi guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah to kai ma ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ka ce alai ka ka ce alai الخدري وأخرجه ابن ماجه مختصرا وقد تقدم في كلام في سماع الحسن من سمرة akwai magana ne tsakanin shi alhassan al-basri bai ji hadithin na da wurin samura ibn junnah ba to kaga wannan hadithi kenan sai zama ba za a yi kafa dalili dalili mai ba akan me zuki haka aka san shi wani to shi ne ke cewa kana ya ƙulu assalamu alaikum din zai sallama assalamu alaikum an yamini gefen da sun bayan rudu alal ima sannan kuma sai mayar ma ima fa in sallama alaihi ahadun an Da idan wani ya mai sallama gefen hagu radda alaihi shi ma sai mayar mai to kaga iya dalilin kenan to sai a ce kenan wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a mafi ficin shari'a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda mas'ala ce da malaman kowanne na kafa hujja da abin da yake gani to ga wanda zai kafa hujja da wannan asar mawquf ya bar marfu to ka kai shi kenan amma kuma ya Allah ce ya wallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wa ibn rama la ittaqillah Allah bai ce kuma wa wa sai kawai ce me wattaqullah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah mana mu tsoron Allah fi adami taqaddumi ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ce wattaqullah mu tsoron Allah wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu kaga rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu kima wattaqullah oke ashe ruko da sunna dole sai ka ji tsoron Allah sai na ji tsoron Allah wattaqullah in ban ji tsoron Allah ba fa inna Allah shadidul iqab wala sai ai abin da zai ba zai ko barani da sunna wattaqullah inna Allah shadidul iqab لقد كان لكم في رسول الله على رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكذلك هركا من زال الله صلى الله عليه وسلم هركا تيت إيماني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء أقول أي سباني يفردوه إلى من ومن فردوه إلى الله والرسول سواكما باب أما شرد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا kaga harka da annabi sallallahu alaihi wasallama bin sunnoshi harka ce ta imani ya yi wallabi na amanu stajibu lillahi sai wa wani rasuli idan da aku ne ma yi yi ku duka matsala fikihiyya duk abin da aka samu ko ma kawai fa in tana zafin fi shayin farduhu ila Allahi war rasuli ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan dangane da wannan jumla ce da wannan tabbas zai an rawaito mana Imam Malik shi da kanshi yana taslimatai a cikin masalikud dalala fi sharhi matn risala shafina 51 to ga ba wata matsala bace a tsaya ta bige-bige ana ta ture-ture ana ta nukur da naushi da a akan me wai nayi sallama daya kai kai sallama ba matsala bace ta sabani sai ma ne ce wal jahabu bit taslimati wajiba ka bayyana sallama ta wajiba ta farkon nan assalamu alaikum in baka karasa tashar rahama ba baka karasa tashar albarka ba amma ka gani gurin nake son karasa wallahi tallahi tashar me rahman Allah da tashar albarkan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in kaga zaka ya in kaga zaka rage to assalamu alaikum wa rahmatullah ka karasa tashar gina ka karasa tashar rahmati in kuma kana bukatar albarka to ka bayyana a bayyane ba wai kai akwai ba zai ce bi ittiba saboda ka bi yadda aka samu da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga malai yana ba cewa biyayya biyayya sunna sunna to na sha ɗaya, as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan bayani ne mai faɗi sosai as-salatu ala man ala nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da zaka samu ya fayyace maka bayani billa billa akan na akan sallallahu alaihi wasallam to babu wanda wuce wannan kuma tahqiqin wannan tahqiqin mashhur bin Hassan Ali Salman ko da su malamai aka samu akwai da zai iya tahqiqi kaza kaza amma na wannan is the best jala'ul afham في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام nawa kenan na ibn al-qayyim al-jawziya fa kitabu hadha kitabun qayyim kitabun qayyim ibn al-qayyim sai dai ka duba me yake ciki zaka tabbata cewa lalle lalle kitabun qayyim sannan shi ma mai ta'aliki ya kawo maka wasu abubuwa masu muhimmanci matuƙa musamman irin wai littattafan da aka yi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malai ke cewa al-musannafatul maqbu'a akwai da aka buga akwai da tukunna har yanzu ba su shigo duniyar littattafai ba to babu laifin dan karanta maka yanzu littattafai ka ji littattafan da aka yi na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal musannafatu fi ta'ati salati wa salami ala rasulillahi kathiratun wa shahira wal maqbu'u minha qismun kabir wannan aka buga wallahi yana da yawa الأربعون حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المحاسم يوسف بن عبد الله الحسيني أقوي أفضل الصلوات على سيد السادات يوسف بن إسماعيل النبهاني أنوار البصائر في الصلاة على أفضل القبائل والعشائر أحمد بن محمد الدمياطي توفة المحبين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين نا محمد بن محمد الدمياطي التفكير والاعتبار في صلاتي في فضل الصلاة على النبي المختار أحمد بن ثابت تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عبد الجليل بن محمد بن أحمد أقول التوسل إلى الرب العظيم بالصلاة على الحبيب الكريم أحمد بن الحاج هناك بسني ابن الشيخ جلاء الأكدار والسيف البتار في الصلاة على النبي المختار لشيخ أبو الضياء خالد جمع الأحاديث الأربعين في الصلاة والسلام على النبي الأمين لمحمد شكور الجوهر المتين في الصلاة على خاتم النبيين شيخ رضوان العدل الخير الكثير في الصلاة والتسليم على البشير النبي زين الدين شعبان ابن محمد ابن داود ابن علي دلائل الخيرات ولما فوقنا لشيخه دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر سليمان الجزولي يتي مقبول مرات عديدة ونشر عن مخطوطات كثيرة وهو من أكثر الكتب ذيوعا وانا لتابي هنا يتي لتبنى سكب شهرة أو جزلاتي قال صلى الله عليه وسلم وانتشارا بين الصوفية ما. ها ka gane abin da yake faɗa laysa min bayni ahli sunna wa huwa min akthari al-kutub dhiyu'an wa intisharan bayna as-sufiyya wa qad ataitu ala ma fihi min bid'in wa wa shirkiyat shi ya gane gaba da bayan littafin ya kubutar da abubuwan da yake ci na bidiyoyi da qamat har ma da abubuwan da yake na shirka ya yaqbillah في المجموعة الثانية من كتاب كتب حذر منها العلماء وقوي الذكيرة الماهية للآثام في الصلاة على خير الأنام في سائر الأيام أقول هذا السنة لتاهم الذكيرة الماهية للآثام في الصلاة على خير الأنام في سائر الأيام لمصطفى نعم، ابن كمال الدين الرسالة في فضل الصلاة والسلام على صاحب الرسالة نخبر بن صالح sa'adatu daraini fi salati ala sayyidil kaunaini na yusuf ibn isma'il annabahani shifa'ul asqam wa ma'ul atham fi salati ala khairil anam abdul jalil ibn muhammad ibn ahmad shifa'ul istiqam fi nawadir salati wa salam na zainuddin sha'ban ibn muhammad as-salatu ala an-nabi صلى الله عليه وسلم القاضي اياب ابن موسى ابن wannan an ciro shi ne daga cikin a shifa, karatun da ake mana ranar yara ranar asabar wawo mustallun bi da shifa karami ne na da shi as wal bishr fi salati ala bashar limajididdin muhammad ibn yaqub as-salatu ala nabi abi bakr ahmad ibn umar ibn abi asim as al-jaliyya ala ashrafil khalqi na hasan ibn muhammad ibn ahmad عقد الجواهر البهية في الصلاة على خير البهية البرية نا أبو الحسن البكري المسلم ولتتفهم راسي في الهواء نبا تواتني كتوا أقول القول البديع القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع نشمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي شيني وانا اللي تابعي شي ما نعطي اللي تابعي ما سكيو سوزي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع الإمام العلامة الحافظ شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي الشافعي يا رسول هجرة سنة بني ترى لبيوكينا طالب ابن حجر sai ma ce musannafatin ukhra fi fadli salati ala rasulillah sai sai kawo maka yanzu littafin kuma to dai gama kawo maka wayannan littattafai sai ce kuma har yanzu in shi ne ko za mu karanta wannan darasin ba zai kishi mu kawai sunan littafin da aka yi kan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa ya fara ambata littafin da daga shafi na 8 sai zo shi ya kare a shafi na 28 29 daga shafi ashirin da ɗaya kawai maka kawai littattafan da aka yi akan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kula shakka magana ce mai fa'ida sosai kuma mai fa'ida to nan abin da ya sa na ambata wannan saboda salatin da malam ya kawo mana to ka dan samu akwai dan wuna ba cikin shi to yake cewa dai a salatu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi sallam. salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam mafi ta al-akhir wai suna kawo shi cikin sunnoni wai kuma suke cewa wannan ya fi karfin sunna yi kamar yadda wani za su kawo abu cikin mai sunnoni wani kuma ce a makaruhi ne game imamu shafi ce ainu awal sifta sunna ce kamar mun shahara ya shahara gurin mu cikin malikiya menene makruhi ne kuma daga gurin imam malik a ruwa da muka karanta daga abu dawud abu dawud ya rawaito daga wa al-qanabi al-qanabi ya rawaito daga gurin wa imam malik ce babu laifi da addu'a farkon sallah tsakiyar sallah karshen sallah to ina ne farkon sallah du'a al-istifta dole duk fahimtar ka baka kai abu da ba kuma shi ya kawo wannan asara ina a babin du'a wa istifta kuma da ce ne hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin abdullah ibn mas'ud to kaga hadisin ibn mas'ud shine hadisin da ya fi shahara a babin mi tahiyya yaya hukuncin tahiyya take tukunna kaga nan an gaya maka hukuncin yana cikin me sunnoni lam yujibhu malikun imam malik rahimahullah ta'ala bai ce tahiyya wajiba ba ce wa abu hanifa wa jama'a bal qala malik sunna sai ce sunna ce amma wa aujabahu ahmad ahmad ibn hanbal shaybani yace at-tashahhud mi wajibatun wa jama'atun da su da su jama'a masu yawa fil julusaini ma'an duka tahiyan farko tahiya ta biyu menene wajibi ne a gurin wa imamu ahmad wa aujabahu shafi'i fil akhir dun al awwal amma shi imamu shafi'i ce ta biyu ita ce wajiba ba ta farkon ba sannan wa rawahu an malikin abu mus'ab an rawaito irin wannan shi ma da gurin imamu malik akan cewa ta biyun dole ce amma ta farkon ba dole ba abu mus'ab az-zuhri ya rawaito wannan da gurin imamu malik wa qala man tarakahu batalat salatu to duk ya bari ma shikenan sallar ta baci to kuma sun kafa dalili akan cewa wajiba ce da me me yasa ya zama wajibi wasadallu bil wujubi bi qawli sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum falyaqul idan ku yi sallah lalle lalle ya ce to kaga sai aka ce lalle falyaqul lam lamul amri to wannan malamai suka ce wajibi ne to mu karanta wannan kafin mu zo mu samu sauran hadisan da suka zo akan tahiyya hadisan su ma mutawatira ne zan karanta maka sunayen sahabban to anan hadisin ibn mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyaqul اللهم صل على na أكيد أنا sai كل wannan ya ce kuma za mu samu shi a cikin musadar na hakim da ina kuma ba iya kawo shi ɗayan albai haƙi sunan kubra ba amma na iya tawa da me al-mustadrak ala sahihai to sai mu karanto keke da keke haka ya kawo a ciki ba haka ya kawo ba mustadrak na al sahihai lil imam al-hafiz abi Abdullahi al-hakim an-naisaburi don kana da shi irin wannan bugun ka samu mujalladin farko kenan shafi na 269 amma mu karanta nashi sai mu karanto na hakimi ce idza hada ahadukum fi salati falyaqul idan da yanku yi tahiyya ya zauna tahiyya a sallah yaqul to lalle lalle ji to kaga nan shi ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin me ya fi karfin sai zama wajibi kenan Allahumma salli ala sayyidina ya Allah kai dadin tsira ga shugabanmu to babu wanda yake inkari fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sayyid bane sayyidu waladi adam huwa sayyidu imamul muttaqin ha dan taliki yana karkashin manzo Allah sallallahu ana sayyidu waladi adama shi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam wanda ba bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ce mai sayyid Allah ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin annabi wa kenan annabi yahya kenan Allah ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kaga shi sayyid ne bai kai bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam azizu misr Allah ce wa alfaya sayyida halal alba mana sayyid kenan duk in kai ma mai gida ne a ce sayyid annabi sallallahu alaihi yake gaya ma al-hasan inna ibni hadha sayyidun dan nan nawa shugaba ne don har wannan sun kai shugaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wa nafa to amma mushilan shine ka zo ka tsoma wannan kaliman a cikin salati ko kuma ka zo ka tsoma eh a cikin salati da yana tsomawa amma kamar kiran sallah ba ba wanda yake tsoma sayyidina a cikin kiran sallah to shine nake cewa a ah, in dai da ya ka to ai ko ina ya kamata yi wannan na sha kalubalantar mutane da yawa ka wannan shekaru abu abu in dai za ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to dole dole a cikin kiran sallah ma in yi ashhadu an dole sai ka ƙara ba za ka yi a nan ka ce a can ba za yi ba dole sai ka ƙara nan tun da ai a can wajen kiran sallah ana kiran sunan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta yi shaka ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ina kuma ka kowa ke ji tun da haka ne shahadu anna muhammadar rasulullah to haka za ka faɗi wurin da ya karantar da mu haka za ka faɗa wajen salati in ka duba maganganun ibn al-qayyim anan yace hadisan da suka zo akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne sanan sannan kana so ka sake samun bayanin mai dan fadi fadi ka duba aslu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wancan karamin da ka sani ba bayan da wancan karamin kuma akwai da shadi masha Allah kaga kamar da kaga wannan wannan mujalladi na nauke kenan mujalladi na uku kenan to haka suke mujalladi na kaga wanda bai san me yake ya ce ya yi albani ma da a ciki ma baya duba baya kawo wanda ya waye hadisi to kai ne kake cewa dai bai kawo ba ga iya duba wannan littafin zai iya kawo maka in ya fara ma magana ma sai ka bata Allah ya fara kawo maka hadisi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai ka bace to anan shi yake cewa a shafi na 913 اعلم أنه قد جاءت سيغ كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم sigogi da yawa sun zo da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jama'aha ba'd al-mutaqaddimin fa balagat 80 wa wa sun kai nawa kenan siga daban-daban daban 48 فبلغت ثمانيا وأربعين كيفية منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ست وثلاثون أقوي ثلاثين دشدة دقون أحمد صلى الله عليه wal baqi an sahabati wat tabi'in sauran kuma dai zaka tattaro shi gurin sahabbai zuwa gurin tabi'i guda nawa 36 da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to 48 minus 36 ya zama 12 kenan to sauran guda 12 su ne zaka yi lalibe cikin sahabbai da kuma cikin tabi'i to anan ma yake cewa ka ce Allahumma salli ala sayyidina to lafazin sayyidina ka malam ya ce alfa'idatu thaniya fi hukmi ziyarati lafzi sayyidina ka kara sayyidina ai kowa wancan karamin ma ya magana ko to a wannan babban shi ma sake magana ka ce sayyidina fi salawati ibrahimiyya au fi tashahhud a cikin tahiyya ma akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yanzu shin zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina ne to shine malam yake cewa yara alqari'u annahu laysa fi shay'in minha duka lafazin salati tukan da malamin ya maka babu lahu siyada ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية دوران إن بايا kaga banda yan gaba kenan ko banda yan gaba su ba wani sabani da suka amma yan baya su suke sabani shin mutum zai ce sayyidina ko ba zai ce ba وأريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر الأسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار العلماء الشافعية lura da cewa babban malami ne na shafi'iyya wanda ya hada hadisi da fiqh wa qad sha'a lada mutaakhir shafi'iyya khilaf hada at-ta'lim an-nabawi amma malaman shafi'iyya da suka zo daga su sun saba ma karantarwa manzo babu laifin nan karanto muku kawai a takaice da aka tambayi ibn hajar al-asqalani an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati aw khali'i salat sawa'un qila bi wujubiha aw bi nabiyatiha iman ce wajibi ne kuma musahabi ne hal yushtaratu fiha al-wasifa sallallahu alaihi wasallam bi siyada shin sharadi ne ya ce Allah likaunihi sifatun thabitatin lahu sallallahu alaihi wasallam wa ma sifa ce tabbatacciya ga Allah sallallahu alaihi wasallam aw adami ijtiyabi bihi ko kuma ne karkace Allahumma salli ala sayyidina da kanka karo da shi li adami wurudi zalika fil athari kada shi ma ne tabbai ya zan yi ko li adami wurudi zalika fil athari saboda wannan bai zuwa cin athar bai zuwa cin hadisi ba ba ja ba rabbi Allahu alaihi na'am ittiba'ul alfadil ma'thura arjah ka bi abubuwan da ka kama da wurin annabi sallallahu alaihi shine mafi rinjayi wala yuqalu la'allahu taraka dalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam wala ce to ai manzo Allah yana yawa ya bar wannan saboda tawadu bane kama lam yakun yaqulu inda zikri sallallahu alaihi wasallam kamar da shi in an ya ambata sunan shi lam yakun yaqulu inda zikri sallallahu shi in an ambata sunan shi sallallahu alaihi wasallam to kaga ya bar wannan mai saboda tawabu amma wa ummatu duba ila zalika ila an taqula zalika kullama dhukira duk lokacin da aka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai malai ke cewa anan لأننا rajulan la ja'a ذلك sahaba thumma li tabi'in inda wannan shine إن to da zo da gurin sahabbai da tabi'in ولم نقف على شيء من الآثار عن أحد من الصحابة والتابعين لهم أسامون أذن لقول صحابي كو تابعي با أكن ونن كثرة ما ورد عنهم من ذلك لذا cewa ga hadisan na rututu sun zo kan cewa Allahumma salli ala Muhammad gashi na lafazi daban-daban to yi ta magana akan wannan yace wa qad aqada al-qadi iyad baban fi sifati salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam qadi iyad ya kulla babi musamman a cikin littafin shi shifa wa naqala fihi atharan marfu'a ya ta kawo hadisai da rai zuwa gurin sallallahu alaihi wasallam an jama'atin min as-sahabati wat-tabi'in sahabbai da tabi'ai sahabi da tabi'i ليس في شيء منها أن أحد من الصحابة وغيرهم له سيدنا كما كوكا دبا تبا سامو مي وي لفظ سيدنا man kawo kamar irin suna ali ibn abi talib shine ma za ce ai akwai salatul fati a ina a cikin littafin ashifa da ma ka duba keke da keke ba salatul fati bane billahi la ilaha illa allah domin kaga allahumma salli ala sayyidina muhammad bin fati lima ulqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تقول صلاة الفاتحة وما كدوب أنا علي بن أبي طالب شينا تيوى اللهم داهي المدعوات وبار المسموكات صلاة الفاتحة ولا اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزوائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك to alfatihu lima ulika to shikenan ko an samu alfatihu lima ulika sai ka je kawai salatu fati tana cikin tafsiri ibn kathir to in zin kawai da ake dan samu kenan sai a baka to amma in ka ce haka ne to ka kawo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa ya hadithina Imam al-Bukhari ne rawaito har kiyama ta tashi ba ka samu imam muslim ne ya rawaito har kiyama ta tashi ba ka samu abu dawud ne ya rawaito wallahi ba shi bane imam tirmidhi wallahi ba shi bane imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra wallahi bai rawaito wannan a cikin al-mustaba ma bai rawaito ba to waye rawaito ibnu majah ba shi bane to irin su ahmad ne ba su bane su irin tayarisi al-humaydi duka ba su bane to masu ma'adin ne kamar irin su imam tabarani duka ba ko daya to masu mustakharajat ne su ma ba su bane masu musannafa ne kamar irin su Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba ba ko daya Imam Malik ne abu wata ko ina yake ai mana da mu wata ina yake Allahumma ya salli ala sayyidina Muhammad bin Fati ina take alwaya tunda littafan hadisan ga sunan duka a duniya suna in ka ce ma yanzu akwai a ina to shikenan yanzu duniyar ta zama tafin hannu kawai sai wani browsing ce ina wani wani wani site www menene ma ba ina fatawa sai ba ni website in duba wannan hadisin kuma ba ka samu ba to kaga kenan sai ka dakata abin da ya tabbata da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka yi to anan mala yace ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ti rawahu al-hakim tunda yace mana hakim ya rawaito to bari mu ji asalin littafin hakim din shi ne ake ce mai al-mustadrak ala sahihain al littafi ne da aka yi imam al-hakim ya yi shi akan ya ga hadisai da yawa sharadin bukhari da muslim da masu su bukhari da muslim ba su kawo wannan hadisan a cikin littafin ba saboda tsaban kwakwalwa irin tashi ya ce to irin wannan hadithan barin tattaro su sa su a wannan littafi kaga mujalladi biyar ne mujalladi biyar baran cikin mustadrak a shafi na 260 da nawa da ce maka da tara قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله وحدثناه الشيخ أبو بكر ابن إسحاق abubakar ibn ishaq wannan wani malami kenan abubakar ibn ishaq قال أنبانا محمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن سباق عن رجل daga nan sai zama akwai rajulun majhul ar rajulin min bani al harith an ibn mas'ud an rasulillah kaga akwai majhul majhul to in majhul yana cikin isnadi isnadin ya yake ya isnadin yake isnadin ba zama ingantacce daga rajulin min bani al-harith an ibn mas'ud an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idha tashahhada ahadukum fi as-salati falyaqul allahumma salli ala muhammadin aka imamul hakim ya bashi a cikin musulman ah, Allahumma salli bai ci ala sayyidina Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham anan shi ma ce warham amma kamar da malaika kaga ce, wa barakta kama sallaita wa barakta wa tarhamta to malam da kaina na ya dauko wannan kenan to Allahu alam yana yawa ko ya dauko shi daga cikin at-talkhisul habib na ibnu hajar domin shi ma ibnu hajar a cikin at-talkhisul habib yace hadithin hakim da kuma imam al-baihaqi suka rawaito shi to sai kawo shi wannan wata rahamta amma yanda ya ba a cikin mustadrak shine me warham muhammadan wa ali muhammad barakta wa tarhamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka habibun majid kaga akwai wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin sai warham muhammada ya kawo shi nan bi kawo shi ba warham muhammada wa ali muhammadin kama sallaita wa barakta wa tarhamta kaga ce na wannan lafazin kamar da ya kawo shi nan yana da amma wancan warham baya to tunda ana maganar salati ne ba zai kece wannan littafin ba jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam to da malam ya bude wasu hadisai yace wa amma hadithu ibn mas'ud farawahu al-hakim fil mustadrak imam al-hakim ya rawaito aina mustadrak sai ba da shafin daidai da mujalladin farko shafi na 269 to kaga daga nan kawai in an ce ma hakim ya rawaito yanzu kuma kai kana bukatar ka san ina hakim ya rawaito sai ka je littafan da za su nuna maka a ina hakim ya rawaito din mana sai ka je kutubut ke kenan kamar sai ka dimfari kitabu talhis a talhisul habib ibn hajar to zai nuna maka shi mai tahqiqi kuma shi zai nuna maka wannan hadisin a mustadrak mujalladin kaza shafi na kaza shi ke amma kai da kanka kace za ka dauko mustadrak ka ta dubiya ka ta kude sai kanka ita ciwo kana tashin daga to anan irin wannan tafan su masu sai maka sai ka duba mawdu'in hadisi don kaga mawdu'in yana magana akan me idza tashahhada ahadukum fi salati falyaqul allahumma salli ala to kaga yana magana salati don kana da wannan tafan kaga sai ka zo ka dauko idza tashahhada ahadukum yanzu ni yayi na gane hadisin yana nan kawai zaka dauka ne ka bude karshe a sai ka bude me karshen littafin idza tashahhada ahadukum zai ce a ah, idan ta shahada a ahadukum wannan yana shafi na kaza fi hirsul al-athar ko fi hirsul al-ahadi murattaba ala murattaba ya jeranta maka su daga farko zuwa ƙarshe shahada a ahadukum sai baka cewa yana shafi na kaza ne to ko ina duba shikenan gashi nan farawahul hakim fil mustadrak min hadith al-layth ibn sa'ad an khalid ibn yazid an sa'id ابن أبي هلال عن يحيى ابن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد زيتي ورواه البيهقي في السنن mujalladi na biyu shafi na 379 haka da sai ce wa fi tasihil hakim li hada nazarun zahir shi mamul hakim ya ce hadisi mai inganci kuma wai akan sharadin suwa bukhari da muslim ba amma kuma akwai mai ar min alil harifi ko ar min bani harif akwai rawi mai majhul da imam bukhari kwata kwata ba yi riwaya irin wannan fa inna yahya ibn wa shaykhuhu to shi ya haya kuma a haura daga sama kenan da shi da malamin shi wannan rajulin min alil harith dukkansu ghairu ma'rufain bi adala ba san san su cewa su adalai ne ba ko kuma ya hanta su wa qad dhakara abu hatim ibn hibban yahya ibn sabbah fi kitabi al-thiqat amma shi ibn hibban ya ambata shi al-thiqat to sannan tawziqun ibn hibban la yu'tamadu alayhi da wannan sai malai ke cewa wannan hadithi yana da rauni isnadi ne wanda yake mai rauni isnaduhu da'if ayatu afatuhu yahya ibn sabbaq wa shaykhu wa kilahuma majhul to kaga kenan hadithin bara baraka fa da shi ba ko da ma malai ya kawo mana ruwayo ne ingantattu cikin sahih bukhari da sahih muslim da yani to kaga malai ya kawo mana maganar salati da kuma maganar me a'a as-salatu ala nabi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir shine ce idan tashahhada adukum fi salati falyaqul wannan maganan tahiyya hadithai ne da suka zo rututu a hadithul walida fi tashahhud mutawatira shi ma sun zo daga kan sahabbai masu yawa yawa sosai in kana da qatful azhari mutanathira fil akhbari mutawatira ka duba mun number na 34 ko kuma na kuma mutanatir min alhadithi mutawatir na Nan namba na 76 shafi na 64 sai ya kawo shi daga gurin Abdullahi ibn Mas'ud shi hadithin shi yana Bukhari da Muslim wannan duk hadithan da suka zo akan tashahud wannan na ibn Mas'ud shine bintinkau kuma yadda ya dauki wannan tahiya da gurin Allah sallallahu alaihi wasallam baki da baki ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da shi ƙorani haka aka lakanta mai tahiyya to akwai hadithin ibn abbas ya ba cin sai musulun kaga na ibn abbas bai kai na ibn masu ba akwai abu musa da ashari akwai hadithin umar ibn al khatta hadithin umar ibn al khatta shi ka same shi a gurin hakim da imamul bai baihaqi yana nan ma ci muwatta shine wanda malikiya suka dauka at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi kaga kenan daga wa daga Umar ibn al-Khattab to in a ɗauki na Umar to kaga na manzon Allah ba wallahi shebi in dai na ɗauki na Umar to wallahi na manzon Allah ne saboda Allah ce wa ma atakum ar-rasulu fala tusawu shi yabi to ya zo daga Umar ya zo daga Jabir ibn Umar samura bin Jundab na bakwai Aisha radiyallahu anha Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn zubayr Muawiya ibn Abi Sufyan Salman Abi umayl ibn Sa'idi Abi Bakr Talha ibn Ubaydillah Anas ibn Malik ubayd ibn Yaman Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Awfa Al-Fadl ibn Abbas Abu Sa'id Abu Hurairah sahabi ashirin kenan ne ne ga yana rubuci kuma ko ka san wannan takardar cinye shi na rubuta ta ce a ah, yau zan yi maganar tahiyya yi to ya kamata a yi ranar lahadi jumadal kula 1427 na rubuta takarda 1427 da magagacin da na rubuta kuma ce a ah, a yau zan yi maganar yi ya kamata wannan takardar dan fa'idantu da shi sai kuma shi da izinin Allah kaga ya ta da ni yana kai ma ka dan fa'idantu yana yi al-muqallib ibn rabi'a ummu salama sahabi nawa 23 to asahhu ma warada fihi mafi inganci imam tirmidhi yake cewa fi hadith ibn mas'ud huwa asahhu hadith fi tashahhud shine hadithin da ko ne inganci wajen tahiya wal amalu alayhi inda akthari ahli al-ilm inda akthari ahli al-ilm to kaga kai sai ka ko ka bani al-imam al-bazzar shi ma kai ke cewa asahhu hadithin fi tashahhud indi hadith ibn mas'ud ruya anhu min naifin wa 20 tariqa shi kadai hadisin ibn mas'ud rawaito shi hanya hanya kusan 20 da wani ثم ثرد سرد اكثرها وقال لا اعلم في التشهد اثبت منه ce ban taba sanin wani hadithin da ya fi na ibn mas'ud tabbaci ba wala asabu asani wala akthari rijal to kaga kenan magana akan me akan tahiyya la shakka magana ce mai fa'ida sosai in ka zauna sha Allah kan na hadisan za ka yi littafi mai zama kanshi ko ba za ka iya ba sai din baka da kayan aiki amma akwai kayan aiki bi ibnillahi ta'ala za ka yi shi wannan kenan kaga wannan lafazi da malai ya kama da sai a dan gyara shi lafazin sayyidina ko kadan bai zuwa cikin salati kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ina sai mu dakata nan kenan insha Allah fata abin da fada daidai Allah ya ba mu lada abin da kuskure wannan karanci ne na ilimi da kuma cikin harshe Allah ya على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على